a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar lahadi sha hudu ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai, wadda ta dace da 31 ga watan biyar

ko da takwas ko da tara ko sittin da uku da ke ciki wannan littafi na sai muslim sabanin nusohinsa karatun da ya gabata jiya mun tsaya ƙarshen hadisi na hudu a wannan babi littafi insha Allah yau za mu tashi farkon hadisi na biyar da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace gabanin nan muna godiya ga Allah subhanahu wataala bisa ganin ƙarshen ayyamu tashrir Allah subhanahu mai imaimaita mana waɗannan kwanaki masu albarka a cikin rayuwa don godiya takan dawamar da ni'ima godiya takan sa samun ƙarin ni'ima godiya akan ni'imar baya wa kan ni'imar da aka yi wa mutum kan amintar da shi daga fitinar da suke cikin ni'ima ɗin muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya mana waɗannan abubuwa sannan insha Allah yau riyadul huda development association kwamitinmu na wa'azin maguzawa da kira zuwa musulunci da ke ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu su bida a wai kamata sunna za ta jagoranci wasu likitoci da za su zo su raba gilas ga masu bukata marasa lafiya masu ciwon idanu insha Allah da karfe tara yau a rini primary school so duk wanda yake da bukata ana gayyatar sai biya tantance shi saboda ba shi glass ɗin da ya dace da shi muna roƙon Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya sannan wannan sanarwa sai a ci gaba da yaɗa ta zuwa ga sauran mutane imam muslim Allah ya ji kansa ya ce wa haddasana ya haibu ne ya wa abubakar ibn abi shaiba wa zuhair ibn harb wal lafzul yahya قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da waɗannan mata da miji دسكي suka hisabukuma ala Allah hisabunku yana wurin Allah Allah zai muku hisabi zai muku hukunci ahadukuma kadhib dayan ku tabbas magareci ne sannan la sabila laka alaiha baka da wani tafarki kuma akanta baka da zancen cewa kana neman wani haƙi ko ka ce matar ka ce ko ka ce kaza ko kaza wannan abin da kuka yi ya raba tsakanin ƙala ya rasulallah shi mijin ya ce ya ma'aikin Allah mali dukiya ta fa ai na bata dukiya da na aure ta an yi kaza an yi kaza yanzu shi kenan sai ta tafi haka nan ƙala la malalak lak ce baka da wata dukiya da kake bin haƙƙi in kunta sadakta alaiha in abin da ka faɗa gaskiya ne a kanta ka kama ta da wani suna lalata fahuwa bi masu halalta min farjiha to wannan dukiyar taka ta cancanci ta ci saboda abin da ka halatta na farjinta don kai ma ka kwanta da ita ta yi maka abinci ta yi ma shimfiɗa ta tare a gidanka ta yi kaza ta yi kaza shine ma'anan bi masu halalta min farjiha sai ka yi al'a'la lil isharati lil adna an gane ko wa in kunta kadabta alaiha in kuma ƙarya kai mata kai ne dama yanzu aka danka fake da guzma ka harbi sana so kake ka ci bagas a ce ta dawo baka da dukiyarka fa zaka abadu zalik laka minha to wannan abu inda kai kai mata ƙarya kai mata kazafi shi yafi nesanta ka gaburan a ce kana da wani haƙi a kanta ko a ce kana da wani abu da za ta baka قال زهير في روايته زهير na سيتي حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a wannan ruwaya ta zahir sai ikawo shi kuma sai ce an gane ku su kuma suka ce kala ko an an ta ilimi kenan ku wannan ba mana ilimi ba kenan wannan yace an wannan yace sami'tu sai aka kowa sai aka faɗa abin da ya faɗa an fahimta to kuma a haka ne sai ka samu wani gabo tare wai sai ce wai wannan maganar wai kirkirar ta aka aka jingina zuwa ga annabi ko ya ce wai shi bai yarda da hadisan annabi قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رب تكان ائن العجلان wato mata da mijin nan da suka yi zihari wa kala yace Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib yace Allah ya san ɗayan ku magarici ne kaga Allahu ya'lamu ko Ah. ya san shi a cikinsu ah. bai sani ba shi ya san matsayinsa ba annabi ya san matsayinsa jama'a ya san matsayinsa da aka yana tsayawa inda Allah ya ji wannan matsayin da kake gani karaina shi ina alfahari da shi yana takama da shi da ya san duk duniya ko ba wanda aka ba shi irin wannan matsayin kowanne ya kusa da shi babu wanda aka bayar kai kuma kana nan ka na kana ga Allah ya tauye masa matsayi ya rage masa matsayi me matsayin a sai ka bashi sifa irin ta Allah duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani to kaga sai ce Allahu ya ko da ya san makarita cin sai ce ƙarya kake yi an fahimta sai ce Allah ya san anna ahadakuma kadhib cewa ɗayan ku ƙarya yake makareci ne halmin kuma minkuma taib to akwai wanda zai tuba cikin ku na annabi yana gaya musu duk wannan abin da kuka yin aka tuba shikenan shi Allah sai ya yi قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله wannan hadisin na sayyid dan jubair amin ji tun jiya ko shi aka yi wa tambaya waɗanda suka yi la'ani za a raba su to shi bai san hukunci ba kaga ba sa gaban kansu suna yin abu sun san a tambaye ka wani abu ka bada fatawa addini ne yanzu in ka bada fatawa da abin da Allah yake so shine daidai a wurin Allah to ana bautawa Allah ne in ka bada fatawa da abin da ba haka Allah ya hukunta ba to yanzu duk wanda kai kuma yake bautawa yanzu an fahimta yanzu bautar ka ike yi to da dole ka zama sabit a cikin fatawa ka zama sabit a cikin fatawa to da ka ya sani da sai tafi sai ne mai ilimi fasalu ahlar zikiri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku tambayi waɗanda suka sani قالوا حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير لم يفرق المصعب بين المتلاعنين مصعب bai raba tsakanin waɗannan mata da miji da suka yi li'ani ba ƙala sa'id sa'id ɗan jibai ce fazu kira zalika li abdullahi bin umar sai aka ambata labarin haka ga abdullahi dan umar cewa um, gwamna fa musa bai raba tsakanin waɗanda suka yi li'ani ba faƙala sai ce farraka nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam bai na a al bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya raba tsakanin yan uwan alatilani guda biyu da suka yi li'ani tsakanin miji da matar ya raba su قالوا حدثنا سيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ها حول السند قالوا حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم nafi' ko ainihin eh, yahaya dan yahaya ya ce yace nace da malik wanda malik imamu malik shin nafi' ya gaya maka daga abdullahi Ɗan umar cewa wani mutum yayi la'ani daga matarsa ko sun yi li'ani shi da matarsa a zamanin manzo Allah su sallam bayan sun gama sai manzo Allah su sallam ya raba tsakaninsu ma'ana ya raba aurensu wa alhaqal walada bi ummi yace kuma dan za a dinga jingina shi ne zuwa ga mahaifiyarsa qala na'am abdullahi dan umar yace ko nafi yace eh abdullahi dan umar ya ga ya mun wannan قالوا حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه ها حول السند قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أبلا إذا عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأمصار وامرأته manzo Allah su sallam yayi la'ani tsakanin wani mutum daga mutanen Madina da matarsa wa farraqa bainahuma kuma ya raba tsakaninsu قالوا حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وأن إسناد شماد وانشمتين قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله دم مسوديتي inna lailatal jumu'ati fil masjidi iz ja'a rajulun min al ansar mu daren wata juma'a muna cikin masallaci sai ga wani mutum daga mutanen madina ya zo faƙali sai ce lau na rajulan wajada ma'amura atihi rajulan fata kallama jalattumu da ce mutum zai samu wani mutum da matarsa ina lalata da ita in ya faɗa ku ce ya yi ƙazafi ku masa bulala auƙatala ko kuma kishi ikama shi ya kashe wancan kwarto faƙataltumu ko kuma sai ku kashe shi wayan sakata sakata ala ghayr in yayi fushi yayi shiru kuma to zai fushi zai yi shiru akan abin da yana ci masa zuciya shine ruwayar je ku yace me in yayi shiru sakata ala azim ya yi shuru akan wani abu mai girma wato abin da zai ringa cimar zuciya wallahi la'asalan na anhu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi zan tambayi manzo Allah game da haka Falon falamma kana min al da gari iwaye a ata rasulallah sallallahu alaihi fasa Alahu faqala sai izo manzo Allah su sallame tambaye shi sai yace law anna rajulan wajada ma amraatihi rajulan fatakallama jalatumuhu da ce mutum zai samu kwarto tare da matarsa in ya fada ku masa bulala au katala kataltumuhu ko in ya kashe shi ku kashe shi au sakata sakata ala ghayr ko kuma in yayi shiru yayi shiru akan abin da yake zai ci masa zuciya cikin damuwa ghayr kaga al-ghayr ko da yake balarabe ne sai ya fani da al-ghayr sakata ala ghayr wal kazimin al-ghayza wal afin anna wato masu haɗe fushi wato abin zai ta damunsa amma yana haɗewa faƙala sai ice Allah mafita waje ji alayyadahu ya Allah ka kawo hukunci akan wannan yi ringa addu’a fa nazalat ayatul li'an sai ayin li'ani ta sauka wallazi ne na azuwa jahun walam ya kullahun shuhada illa an fusuhun haɗihin ayat waɗanda suke jifan matansu da zina, kuma ba su da shaidu sai kawunansu su ne suka gani su a karan kansu sai aka saukar da waɗannan ayoyi da muka ji su aya ta bakwai da takwas eh, ta shida da ta bakwai da ta takwas da ta tara an gane ku a cikin sura ta ashirin da suratun nur fabtuliya bihi zalikan rajulu min bainin nas ai aka jarrabi wannan mutum a tsakanin mutane da wannan abin da ya tambaya a kai faja'a huwa wa imra'atuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatala'ana sai izo shi da matarsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi li'ani fa shahida ar-rajulu arba'a shahadatin billahi innahu min as-sadiqin sai shi mijin irin tsaye sau hudu cewa ina cikin masu gaskiya mana abin da ya faɗa gaskiya ne sun mala'an alhamisata an na la'anatallahi alaihin kana min alkadibi a rantsuwa ta biyar ya yi ya ce Allah ya tsine masa yana cikin makaryata ma'anan karya yi mata ba za a da ta la'ana sai ita ma za ta yi la'ani za ta tsine za ta yi rantsuwa fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sun sanin ce da ita ma ya sanu bi sannu fa abat sai ta ki fa la'anat ita ma sai ta rantsi a ta biyar ta ce anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin in da gaskiya abin da ya fada in gaskiya ne Allah ya fishi da ita falamma adbara lokacin da suka juya suka tafi shi da matar shi ko da shi da wannan wadda suka yi li'ani dan yanzu ba matarsa bace ba kuma ko ko matarsa ce eh, to kaga rigima ce wannan fa aka kurin mutum sai ya saki mace kuma ya ringa cewa matarsa ka sake ta yanzu aka mata aure wani sai cewa ya aure masa mata wannan ta gidanka ya zo ya aure ta ne ah, waccan da ka saka ki yanzu is no longer matarka ce she is not your wife ba matarka bace yanzu an fahimta to kurum shi kenan sai ya duma mugaji ne shi ai wanda ya kaure mun mata to ka sake ta kai kuma kai ne dan autan maza daga kai babu babu kari da haka ba wanda zai aure ta karka karkace an aure maka to sai an aura kana so me yasa ka rabu da ita me yasa ka sake ta har ta gama idda kana da damar da zaka dawo da ita baka dawo da ita ba la'allaha an taji abihi aswada ja'da mazalla ce ce yi ta zo da shi baki kuma mai dunkulallen gashi mai kauri Fa ja'a bihi aswada ja'da da ta tashi wasu ko sai ta haife shi irin yadda mazalla Allah ya sifa ta haife shi baki da kuma gashi wanda yake mai kauri turare قال وحدثنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ها حول السند قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وأن إسناد وأن ما لمن قبادة da Yunus da shi ainihin Abda dan Sulaiman sun kuwace shi daga Al-Amash da kuma lafazi kwatankwacin wancan da ya gabata قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علمه أين محمد dan abi bakar na tambayi anas dan malik ina ga ina da ilimi akan wannan matsala da zan tambaye shi faƙala sai anas ya ce inna hilal ibn umayya kazafa ra'ata, bi sharik ibn samha hilal ɗan umayya ya jefi matarsa da yin zina da sharik ɗan sahma wa kana akhal bara malikin li'ummihi shi sharik ɗan sahma ɗan uwan albara ɗan malik ne wanda suka haɗa uwa ɗan uwansa ne li'ummi wa kana awwala rajulin la'ana fil islam ya kasance afwan shi hilal dan umayya shine mutum na farko da ya li'ani a musulunci qala ana tace fala anaha sai li'ani da matar shi fa qala rasulullahi sallallahu sai manzo Allah sallallahu ce absuruha to ku jira ta haihu fa in ja'at bihi abyada sabitan qadi al-aynayn fa huwa li hilal bin bin umayya idan ta so da shi mai gashi mai kakke kuma ainihin wanda idansa ina yawan kwararar da hawaye ko ina da ja idansa ya kada ba irin idan sauran mutane ba ah. to wannan dan na hilal dan umayya ne wato shi wanda yi la'ani da ita wayan ja'a bihi ahkahala ja'adan hamsha saqain idan ku da ta tashi haifuwarsa ta haife shi akhal mai kwallin ido ja'dan kuma ta haife shi mai turarren gashi mai kauri hamshar sakai mai tiririn eh, ƙauri fahuwa ni shariki bin sahma to na ɗan na sharik ɗan sahma ne wato shi ne izuba ruwan shi qala ana zace fa umbitu annaha ja'at bihi akhala ja'dan hamsha saqai sai aka bani labari cewa da ta haifi dan ta haife shi akhal ina da kwallin ido masala kwalli da aka tattauna da ita kenan ku wannan mutane ba su karatu mala mutum bai yi karatu ba kuma sai je ikama turminka to gashi annabi yace aka in ka haife shi aka hala me ma'ana aka hala na kuma da ta tashi haihuwarsa sai ta haife shi aka hala a haifi mutum da kwalli hususiya wata daraja ce har a tsaye ana shiga ana fita kanta ka kaddara hadisan ba sun inganta bayan duk su inganta duk su inganta ba to ka kaddara sun inganta in an haifi manzo Allah da da kwalli wata khususiya ce yanzu ga wannan shi ma da aka haife shi sai samu wata daraja idan dare waye zai so a haife shi ta wannan hanyar a haife shi aka hala ah. waye zai so mahaifiyarsa ta yi lalata da wanda da haife shi a haife shi da kwalli <laughs> an bayanta to da haka kana so kai maganuwar sai ka tsaya kai ta karatu kai karatu kai karatu kai karatu amma haka kurin turmin ka a zuwa ɗauke ka ɗora a kan keken ɓera ji kana rigima kana fada wanda in aka zo aka bada to yanzu an ji kunya ko ba ji an faɗi ba noyi ko ba faɗi ba ko ga malamai na fita kunya da ake cewa na nuna a sarki zare ko a cikin rake akwai zari a ko to ka duba sai da suka zare ta tattun kenan suka tato su ne wasu suke rigima kan wannan misala duk da su karanta sai bukhari ba su karanta sai muslim ba duk da su karanta ba a ko kuma sun karanta san zuciya ya fasu tsiyar san zuciya kenan sai mai da kai jahili tsiyar san zuciya kenan sai mai da kai jahili typical jahili wanda bai taba buɗe littafi ba sai ya fika wannan hawa ta matsala ce da za a tsaya na kai ruwa na kanta a ji har sai an je kwamitin shura sai an yi kaza za a tashi za a yi tashi hankali za a yi bala'i za a yi kaza wallahi sai an bakin annabi yanzu ga shi wannan ɗan ta hanyar zina aka haife shi annabi ya ce in an haife shi aka hala mai kwalli kuma sai aka haife shi mai kwallin ta hanyar zina yanzu wannan daraja ce shi gare shi a kowanne zai so a ce a haife shi ta hanyar zana don haife shi aka hal ajiyar kamar ya kwata mutane su ringa hankaltar abubuwa sai dai an ta so lalacewa sai ta fara sai ta fi kafuki an gane sunna ce ta riga ta kama kasa ba haka bane duk inda za ku yi ku bice hasken sunna ba za ku iya ku haƙura ku sallama ku miƙa wuya sai ta haife shi dai a irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasa قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر وعيسى بن حماد المصرياني shi muhammad dan rumh dan al da isa dan amma duk mutane misr ne wallahu ibn rumh qala akhbarana al-lays an ya'ib al-sa'id an abdurrahman ibn al-qasim an al bin muhammad an abbas annahu qala abdullah dan abbas yace zikra tala'unu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci li'ani gaban manzo allah sallallahu alaihi wasallam faqala asim bin adi fi dhalika qawla sai adi dan a sai asin dan adi ya faɗi wata magana game da haka sun man sarafa sannan i juya ita fi fa atahu rajul min qaumi yashku ilayhi annahu wajada ma ahlihi rajula sai wani mutum daga danginsa izo ice ya samu wani mutum da matar shi ya kama kwarto a gidan shi fa qala asim sai asim ya ce tu bi haza illa li qawli baki na ija mun wannan jaraba da aka jarabe ne da haka aka ce ihfaz lisan ka kiyaye ka kame harshen ko ba wani abin nan banan Kano yazo yana magana lokacin da da da da Fabrice Dutsen Allah ya ji kansa ya magana ya ce ko annabi sai ce wai an wulaƙanta annabi don ya ce ko annabi lafazin ko annabi sai ce wulaƙanta annabi ne ikama rigima har sai da ta kai bauchi ije kunna wuta abota dalilin wannan magana aka ta rigima shi kuma nan ba sati biyu baya sai zo yana hudba shi ma sai zo ce ko annabi <laughs> ko man ayyara akahu bi aibin laysa fihi lan yamut hatta yaf'al kana aibanta ɗan uwanka da abin da ba aibu bane kai ma ba za ka mutu ba sai ka aibi yanzu ga Idris Abdulaziz ya mutu ya kunna masa wuta ce ya mutu cikin tashin hankali da fargaba da rigima to shi kuma gashi ya zo ya faɗa to da yake ka kaga duniya duniya ce ta son zuciya sai aka ce ya fito ya janye dole ai ne yara kuma baya Allah baya barin ka ka tsaya kan tauhidi muddin baka da abin na kan shi wannan kalmar ita ce kalma ta gaskiya ba a neman taimakon kowa sai Allah don an ce ba za a nemi taimako a wurin wane ba wannan bai rage masa daraja ba an gane ku to samu ka kaddara ya halatta a nemi taimako a wajen annabi a nema a wajen Allah a wajen waye kamata ka nema ah, amma kaddara ya halatta misali to a wajen waye kamata ka nema <laughs> Allah ya sa kun fahimta in ka ce a wajen annabi to yanzu yana nuna kafin san annabi akan Allah kenan ka fi girmama annaba kan Allah ka fi ganin annabi zai maka Allah ba zai maka ba yanzu an san balan abin ya yi daidai jama'a babin ƙida dole ne mutane su tsaya da kafafunsu a ciki in ana maganar Allah ai ta bahaushe ne in ana dara fidda uwa ake yi duk sanda aka zo zancen Allah to ba shi da ba shi da tamkafa Allah duk mai daraja wai ba shi daraja ah. duk darajar mai daraja wai ba shi daraja kai ka gane haka ba yan aka yi zaben shugaban kasa sai ma takarar shugaban kasa kaza sai su tsaya kowa ma kasa ne tsaya takara yi sai amma idan aka ba daya waye ba shi shi ya bayo shi duk darajar mai daraja Allah ne ba shi daraja to shi ke da yanzu idan aka zo ana magana kuma sai ka cewa wannan da Allah iba shi daraja kuma ka daidaita shi da Allah ko ma ka ringa ganin ya fi Allah dan mutumin da aka zo aka zube masa ga Allah ga wani sai izabu wani ya bar Allah ina nuna wancan din yafi Allah to wannan daidai ne tsakani da Allah to sai ka tsaya kowa sai ka bashi haƙƙinsa ba wanda aka ce bashi da daraja bashi da kaza har arne da ka gani yana da daraja daidai tasa dan mutum ne kuma Allah ya ce wa laqad karramna bani adam ba haka bane to sai dai har tsakanin annabawa da manzanni tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd an to wasu akan wasu akwai wanda zai ce bai san wanda ya fi shi ba in gani mutum ya ce ni na kasa tantance wanda ya fi ni to wawa ne kai ka san wanda ka fi kuma ka san wanda ya fi ka sai dai mukabara girman kai ko wauta ko dolanci in ka ji mutum yana haka to dolo ne to kuma sai a kasa tantance wannan din wai har sai an zo ana ja in ja a'a in ana zancen aƙida jama'a wa ake wa ake lokacin da ake zancen akida to sauka kake daga kan kowanne tsari yan zancen abin da ya shafi ubangiji ake yi shi kuma ubangiji yin ana zancensa to kyala da kowa ake yi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa khair menene inna asdaqal hadisi kalamun mafi gaskiyar magana ita ce zancen Allah ko shine zancen Allah sai an yi wannan magana din kuma sai wani ya koma gefe sai ce ai an wulakanta annabi ai an ci zarafin annabi ai an yi kaza ai an yi kaza kuma shi manzo Allah iyakar shekaru 23 ya a duniya wannan abin shi yake tabbatarwa da manzo da Allah subhanahu wataala ya zo ni hirasati tauhid ya tsara tauhidi duk wani shinge na Allah sai da manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya ya kare shi ta yadda ba za a sami encroachment ba ba za a ci wa Allah iyaka ba to yau manzo Allah kuma ya bar duniya ga waɗanda suke awar sansa da binsa kuma suna cin iyakar Allah ka kasa tantance tsakanin Allah da matsayin manzan Allah wannan cin iyakar Allah ne dole sai ka san matsayin Allah ina gaba da matsayin manzan Allah dole sai kai wannan akwai masu ta ai Allah ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to aka fara faɗi ashhadu an la ilaha illallah wa wannan ba ta tafi bane ko kai baka san fi ba da ni da wana da na. duk ba wai mutafe mu ba amma za mu ce duk matsayin mu da jama'a haka ya kamata mutane su ringa fahimtar tauhidi ba haka ya kamata abubuwa ne a bayyana kana ga kai ma ka san su wallahi ba wanda wannan matsala ta koyi gare shi sai dai mai san zuciya har akwai abin kai ruwa rana in an ce a baiwa Allah haƙƙinsa cikakke akwai abin kai ruwa rana cikakke Allah ya sauke yace to ba a jarrabe ni da wannan bala'in ba sai dalilin abin da na faɗa fa zahaba bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu waje da alaihi imra'atahu sai shi asif ya tafi da wannan ɗan ƙabila tashi zuwa wajen Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sai ilabarta manzo Allah abin da samu tare da matarsa Wakana kana zalika rajulu musarran qalilan lahani sabita ash shi wannan mutumin ya zama fatsi ne ba shi da ƙiba ma'ana eh, siririn mutum ne shine qalilan laham sabita ash-sha'r ne sakakken gashi yalwataccen gashi وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خضلا آدم كثير اللحن shi kuma ɗayan da ya ce ya kama shi da matarsa kwartan shi kuma Hadlan ya kasance mai kori ne tuka-tuka mai irin tuka-tukin nan katin-katin an gane kasiran adam adama kuma ainihin eh, baki ne eh, wato eh, launinsa ya karkata zuwa ga baki kasiran laham kuma ina da nama ma'ana mai kiba ne faƙalar rasulullah su sallam bayan sun ba shi wannan labari sai manzo Allah ya yi musu hukunci sai ce Allahumma bayyin ya Allah ka bayyana abin da yake cikin wannan ka bayyana waye mai gaskiya cikin soyayya makare fa wada'at tabi'an bir rajul alladhi zakara zawjuha annahu da ha. sai ta haife ɗan ina kama da wancan mutumin da mijin nata ce ya same ta da shi fala ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma sai manzo Allah su sai ne li'ani tsakanin su fa qala rajulun ibn abbas fil majlis sai wani mutum yace da ibn abbas a wannan majalisin da ya ba su hadisi ahiya allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law rajamtu adan bi ghairi bayyinatin rajamtu hadhihi shin ita ce wannan matar da manzo Allah yace da zan jefe wani ba da shaida ba da na jefe wannan matar فقال ابن عباس لا تبلا ابن عباس تي ا تلك امراه كانت تظهر في الاسلام سوء سو ا وته وته ما تتي دبا ita bayyana take laifinta amma ba ta ba kama ba an gani ba ta ba kama ba sai a ganta ta fito daga gida ita da namiji amma ba inda ya kama ta amma kuma gashi an sami kebe a tsakanta da namiji kuma ba ta boyewa amma ba a iya kama ta ba to shi na nabi ya ce da zai jefe wani da zai wa wani haddi babu shaida da yi wa wannan matar an gane to wannan hadisin yana nuna kamar sai bayan da ta haiwa aka yi li'ani din ko? ko ku gano haka ba فوجع شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده, وجده عندها فلعن رسول الله ko to shin sai bayan da tayo aka yi li'anin ko kuwa a'a gabanin tayo ne aka yi li'anin a kafin ta haihu ne an fahimta kafin ta haihu ne kamar yadda ruwayen bayan suka bayyana da waɗanda za su zo nan gaba su bayyana kafin ta haihu aka yi li'ani din wannan ana ta da shi idraj an gane wato a ɗauko wata kalma da take baya a kawo ta gaba takdim an gane takdim an yi takdim ma haƙo hutta akhir wato sai a ce fala'ana rasulullahi sallallahu bainahuma faqala allahumma bayyin an gane ko da ya musu li'anin sai ce Allahumma bayyin fa wada'at shabihan bir rajul alladhi zukira zakara zawjuha annahu wajadahu inda an bayyanta to da aka fara sai da aka fara li'anin ya bayyana da wannan malamai suke cewa DNA da ake yi baya tabbatar da ni da shigar ciki cewa wannan cikin na na wancan ne ko ba nasa ba dan ba shi da wani amfani DNA da ake ba shi da wani amfani ba zai iya tabbatar da nasaba ba dan zaka samu ana yi wanda ba kasa ɗaya ba abin abinda ba kuma sun zo iri ɗaya ana yi ko ba yi ana yi ta kenan wannan baya nuna wannan cewa wannan jinin wannan shi ne izina da wannan wanda eh, eh, ne cikin ta. ba babu da haka nan manzala Allah sallam sai sai ga abin da za ba a kani bilkiyafa. wato a haifi dan ba za a iya gane a sai an haifi dan da shi ake iya gane sai a haife shi in ya yi kama da wanda aka jefe shi to nasa ne in kuma bai zo ya zo kama da wancan wanda shi ne ubansa to nasa an gane ko wallahu a'lam to sai mu kwana nan insha Allah ah, afwan afwan gashi bai kare ba wa haddathani Amr bin Yusuf al-Azdi qala haddathana Ismail bin Abi Uwais qala haddathani Sulaiman yani ibn Bilal an Yahya qala haddathani Abd Rahman bin al-Qasim an al-Qasim bin Muhammad an Ibn Abbas annahu qala ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا ite in yazo bayan yace me teba ko me nama ita ja'dan kuma ina da gashi mai kauri kafafan wanda yake ainihin daddatsatse ma'ana wanda yake a dindin an gane ku wallahu a'la wa a'lam ina ga zamu kwana ne insha Allah Allah kai mu mako ma dora daga nan inda muka tsaya abinda muka faɗa ku zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abinda yake na aiki ba mu ikon aiki na nesanta kuma ba mu ikon nesanta ana dai da sar da mutane zancen allur abin nan eh, duba marasa lafiya da za a yi masu ciwon ido saboda ba su glass glass za a bayar ba magani ba ne ba aiki ba ne glass ne za a bayar an gane ko glass ne za a bayar yau insha Allah da karfe tara a rimi primary school nan kofa arewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya gaba daya ban ji ba a ba ta na ba mimi model ne ku? ta na yi sunanta ta na primary school ku? ita ko can remi model remi primary school سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله